Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. To sai a mana aikin gafara wannan karan ba za mu iya kawo maku sharar fagen da mukan yi da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa ba. Kai tsaye dai bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai martaba sarkin Tangale mai Tangale Malam Abdu Buba da kuma mai martaba sarkin Badukko a garin Kaduna Alhaji Usman Sani wanda zai ci gaba da jawabin da ya fara makon jiya ga mai Tangale. Zamantakewa mu wanda dama tuntunin muke da shi a arewa har yayin barbin kudu kuma yana tafiya wasu dalilai wadda ya kamata mu yi tunani a kai domin babu kasar nan babu wanda zai ce wani ya bar kasar nan mu yan arewa dole ne mu zauna tare mu kuma jawo 'yan mu na kudancin najeriya nan duka su dawo su sarrafa kasuwanci najeriya ta samu cin gaba saboda me saboda yanzu yadda kaga abubuwa suka tabarbare a kasan nan idan mun bari mun zuba ido muna kallon abu yana ta kan ɓaci domin idan abu ta ɓaci kasan gaba ɗaya ta ɓaci ni na so mu gane mu a arewa najeriya da kake ji bacinta a arewa shine bacin Najeriya. Saboda haka mu dawo hankalinmu, ko me muke bi mu especially mu a arewa, mu yi hankuri, mu bar faɗi cewa wannan daga wuri kaza, mu bar faɗi cewa wannan daga wuri kaza. Kar mu yadda mu son zuciya, kar mu yadda mu son zuciya. Duk abin da ka gani ba zai kawo mana zaman lafiya ba, a guje shi. abin da kasan ne ba zai kawo zaman lafiya ba a guje shi musamman mu a arewa gaskiya nake faɗi kasan mu ta koma ba ba yadda kamar yadda da iyayenmu da suka gabata suka bar mana ba saboda haka idan muna son kasar nan ta dawo mu rungumi juna mu bar bambanci ta fuskan addini mu bar bambanci ta fuskan kabilanci mu bar son zuciya ce wannan abu ba ni ne ba ba zai ba babu saboda haka ni na kira da babban murya mu dawo mu riki kasan nan ta fuskar mai ta fuskar addu'a mu yi addu'a mu yi addu'a ubangiji Allah ya nuna mana inda muka kasa mu doki Allah ya yafe mana mu ci gaba da ruguman juna mu yi abin da zai kawo mana cin gaba a kasar nan idan ba haka ba ya amu jikokinmu ba su zo tambaye mu su waye ne a wayannan lokuta wannan abu ta tabarbare haka me yasa ba su dawo ga hankalinsu sun gyara ba karka ce don wane ya bata shi kenan sai mu ci gaba da batawa babu mu hakura mu jawo juna mu hadu mu ziyarci mutane mu ziyarci yan wanmu, mu ba da hankuri a inda za mu ba da hankuri idan ba mu yi haka ba abin ba zai yi kyau ba shi ma sarkin Badikko ya ci gaba da cewa. Mutumin kirki shine wanda zai haɗa kan al'umma da waccan da wannan a zauna a kyakkyawan zamantakewa su da juna girmama juna. Kamar yadda muke hange tsakanin makiyaya da manoma wanda ake samun rashin jituwa ce wai eh, yau ana faɗa tsakanin makiyayi da mai noma wanda yake alhali a da shi makiyayin nan yana neman wurin da zai zauna ya ciyar da shanun shi ya ciyar da dabbobin shi da zamana cewa kuma daga ƙarshe shi kuma dabbobin shi sun yi fitsari a gona sun yi tashi an samu tashi an samu eh, yalwa shi ne kyakkyawa da mace jera eh, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an nuna mana ya zauna da ya dawa cikin mai ana kora ne shi ne zai zauna da su ba Allah bai ci mashi koyo su ba kuma babu inda Allah ya ci mashi koyo su sai in sun zo da ta'addanci kuma mu gumi juna mu mu amince da junan mu mu saki juna mu saki hankali da juna mu yadda cewa Nyamuri ɗan Najeriya ne zai iya rayuwa a ko'ina. Bahaushe ɗan Najeriya ne zai iya rayuwa a ko'ina. bai ɗan Najeriya ne zai rayuwa a ko'ina. A ce wai a yanzu halin da ake dan arewa a ce dan kudancin zariya yana koran bahaushe ko yana koran bafulatin ko kuma a'a jiron yana koran bahaushe a cikin jos ko kuma a'a wani yare ne a arewacin najeriya yana koran dan kuma shi ya tashi ba kasar shi ya koma ina duk inda kake nan kasar ka ce nan Allah ya kaddara zaka zauna kai kanka da kake wannan baka san inda zaka kara rayuwarka ba shi da kana ganin kana garin ku ne yau gobe Allah baka san inda zai kai ka ba kamar yadda na ce inda kake ganin yau kana da jirin jaye to akwai kabilar ka tana wani wuri ita ko ba ta da rinjaye ta dau minority yadda duk kake ganin addinin ka yana da rinjaye a wani wuri za ka fahimci kanka a wani wuri addinin za ka minority ne da rinjaye to idan kowa ya ce inda ya taɓa ajiye ta kula ma wani ko ya tursa ta mashi ko ya ta mashi kai ma za a ta ma naka a wani wurin wanda ba za ka so ba to dan me kai za ka ta ma wani kuma Allah da ya yi ka fashi wannan mutumin in kana ganin kai musulmi ne Allah ya yi ka Allah ne shi ya kirista in kana ganin bahaushe Allah ne ya yi ka haka ya inyamuri in kana ganin kai bayarbe Allah ne ka haka ya ijo in kana ganin kai ijo ne haka Allah ka haka ya orobo in kana ganin kai orobo haka Allah haka ya yi cuku haka kasunan kowa da ka sani Allah ne shi to Allah ba ya yin abu a banza Allah yana yin abin shi ne domin ya zama aya gare mu mu al'umma mu tare mu zauna lafiyar mu rungumuna yanzu an samu kyakkyawa da mace an samu amincewa da juna ana kyakkyawa hudda yanzu ba wani wanda yake jin tsoron tafiya ko wanda za ka kama hanya in ka ji ana maganar tsoro yanzu ana maganar tsoron kidnapper to wannan kuma ya kamata su ma ya kamata su gane cewa wannan ba abu gwaje dore abubuwan nan da aka yi a baya suka wuce wa'annan kidnappers sun su san cewa wata rana haka abin da zai zama tarihi kamar yadda muke fatan nan da 'yan shekaru kaɗan shekara biyu ko uku masu zuwa a ce an manta da abin da ake kira boko haram to haka muke fatan nan da shekara biyu ko uku mu manta da cin ayyukan nata ta Najeriya ya zama wajibi ga 'yan Najeriya mu tafi mu ba da kyakkyawar eh, misali kyakkyawan misalin nan fa shi zai sa kasashen duniya su shigo yanzu muna jin muna cewa wai kamfanin da benci za su dawo Najeriya ana cewa kamfanin biju za su dawo Najeriya ana cewa kamfanin bata za su dawo Najeriya don me don an samu kyakkyawan yanayi to dole ne mu 'yan Najeriya mu tashi mu tashi mu haɗa kanmu mu yarda cewa Allah ke yin abu lokacin abu in ya zo dole a yi shi lokacin abu shi ne mu mu matsayin mu na 'yan Najeriya al'umma ɗaya mu fuskanci abin da yake ke fuskanta mu domin eh, sun ɗan ta'adda ba ruwan shi da bahaushe ba ruwan shi da inamuni ba ruwan shi da bayarabe ba ruwan shi da ijo ba ruwan shi da kare kare ba ruwan shi da zuro in ya tashi gaba ke zai muku ɗin ɗan kaɗan ya. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawa. To nan muka kammala shirin na wannan karan sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Kuka kai mana, mana, mana,